ma da yake wajen umar sallallahu alaihi wa shar'i wal bayan imam tahawi siga bayanin aqidan na aqidan aqidan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in aqidar al-imam abu hanif da al-imam ahmad bin dukkan abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shir'anta ko ya yi bayaninsa mun yi imani gaba sa gaskiya ne ba ma inkari ko raddi na wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ita ce aqida ingantacciya aqida ta gaskiya domin ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi aiki da shi abun da ya hana ku kuma ku hannu in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce Allah wa ati'ur ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shugabannin malamai sannan ce man yuti'ir rasula faqad afa Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a sannan ubangiji ta'ala ce wa ma kana mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baya yiwuwa ga mumini da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mumina mace da ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah da manzonsa suka yi hukunci su kuma ya zama suna da wani zaɓi nasu a cikin al'amarinsu abinda Allah ya hukunta shi suke bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shi suke bi ba sa kauce masa wayannan su ne hakikanin muminai wayanda suke kan aƙida ta gaskiya wataran wani ya zo ya tambayi imamu shafi'i dangane da wata matsala imamu shafi sai ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci kaza a cikin wannan matsala shi sai mutumin shi kuma sai ce wa imamu shafi'i wa anta ma za ta kulu to kai kuma me za ka faɗa yace manzon Allah ya yi hukunci da kaza a wannan matsalan kaga ya bashi fatawa ne amma saboda bai ce wannan matsalan hukuncin ta kaza ba sai yake fahimtan hadisi aka kawo kuma akwai wani ra'ayi kuma a gefe shikenan imamu sha da ya faɗi haka ya ce kai kuma me za ka ce sai imamu shafi ya ce masa a tarani fil kanisa shin a coci ka same ni ne ko kuma a bai a inda yahudawa suke yin ibadansu أقول لك قضى فيها wa الله wa'anta ta Kudu ma za ta Kudu an ta? ina gaya maka manzon Allah ya yi hukunci kaza ni kuma ka ce mini me zan faɗa idan aka ce ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mutum bai da tacewa sai dai idan daga coci yake ko kuma bai'a wurin bautan yahudawa amma inda ya amsa sunan imani to sallamawa ne da miƙa wuya nasa kawai wa ma kana li mu'minin la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri ba su da wani zabi inda Allah ta'ala ya yi hukunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wannan a kansa ne muminin farko suke sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka saba To wani zai ce a ai manzon Allah ta suna ya hukunci kaza to shikenan kuma kowa magana sa ta kare sai dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka magabata su ma suke tafiya akai to amma daga baya abubuwa na lalacewa abubuwa na lalacewa har ya zama na cewa in ga hadisin ma sai zama wani kuma yana da wani ra'ayi nasa daban ba na hadisin ba sai ya ɗauki wani abu daban ya zama da shi ne ainihin aqidarsa ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba anan imam tahawi ya ce wa jami'u ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan abun da ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa gaskiya ne kaga sai yace ma sahha abun da ya inganta ina akwai ma da'ufa nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu lam yasihha an danganta manzon Allah maganan cewa ya faɗa ko hukuncin amma bai inganta manzon Allah ya faɗi haka ba to abun da yake da'ifi ne bai inganta ba wannan bai zama hujja ba abun da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamin hadisi suka bincika suka ce hadisi nan sahihi ne ko hasan to wannan shine yake zama hujja wajen Allah subhanahu wataala amma abun da yake da'ifi ne ba a yadda da wanda suka ba da labarin ba in ma su zama kafure ko su zama fasikai ko su zama yan bidiya irin wayannan abubuwa ko siffofi na ƙarya da mutane suke siffanta da shi to duka irin wayannan idan suka rawaito hadisi ba za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba saboda haka sai in adalai ne kuma waɗanda kwakwalwansu tana iya rike karatu in an faɗa za su rike ba za su manta ba ba za su dinga kurakure wajen karantar da hadisin ba sannan kuma adalai ne ba za su yi ƙarya ba su ne waɗanda ainihin ake karɓan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurinsu shi sa malamai sun sa sharuɗe guda uku wajen kafa dalili da hadisi sharaɗi na farko an yakuna sahihan au hasanan ya zama hadisi ne sahihi ko kuma hasan ma'ana ya zama yuhtajju bihi hadisin ana iya kafa dalili da shi ya kai darajar da za a kafa dalili da shi imma ya zama sahihi ko hasan hadisi sahihi shine wanda ma rawahu adlun tamu dhabti an mithlihi muttasilu sanadi min gari shafin wala mu'allaq ya zama wanda ya ruwaito shi adali ne kuma mai cikakkiyar hadda kwakwalwansa tana ja in an gaya masa yana riƙewa ba mai rafkana ba wanda ana karatun sai yana wani wuri sai je rike rabi bai rike rabi ba wanda ya zo baku zai baku shirme sai wanda yake da cikakkiyar ya kaza yana kiyaye abin da ake faɗa sannan ya ruwaito daga irinsa ya zama hadisin muttasili wane ya ji ga wane ko ya karɓo daga malaminsa sannan hadisin ba shazi ne bai saba wanda suka fishi adalci ko suka fishi iya hadda ba sannan kuma ya zama da bai da wata illa ko yayya a cikin hadisi babu wani tadlisi da aka yi a cikin hadisi wannan shine hadisi hasan hadisi sahihi hadisi hasan shi ma kusan haka ne sai dai karfin haddan su ne na sahihi ya fi na hasan ma rawahu adlun khafifu dhaqi an mithlihi muttasilu sanadi min ghairi shabin wala mu'alla to wayannan idan suka ruwaito hadisi sai hadisin a kafa hujja da shi amma wasu daban ba irin su ba mutum fasiki ya ruwaito hadisi ba za a yadda ba don zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al alfasiqu la yakhafu Allah makhafatan tamnahu min al-kadhib ba tsoron Allah tsoron Allah da zai hana shi ƙarya zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yasa ba za a karbi ainihin hadisin sa ba sannan bayan nan an yakuna muhkaman aw muqaddaman ala mu'aridi ya zama hadisin muhkam ma'anan muhkam bai yi karo da wani hadisi ba shi kaɗai ne ya ɗauko irin wannan hukunci duk hadisin da ya zo irinsa sai dai karfafa shi amma ba hadisin da ya karo da shi ko kuma ya zama akwai hadisin da ya karo da shi amma an gabatar da wannan hadisin akan wancan hadisi shi wannan hadisin shi aka rinjayar saboda karfin wa'inda suka ruwaito shi sun fi adalci sun fi hadda sai aka rinjayar da shi akan wancan ko kuma wannan hadisin ma ya shafe wancan din gaba daya to wannan sai ka kafa dalili da shi kaga a can idan hadisi da'ifi ne ba a kafa dalili da shi a nan kuma idan hadisin ya zama mansuhi wani hadisin ya shafe aiki da shi ba za a kafa dalili da shi ba ko kuma ba mansuki bane amma an rinjayar da wancan hadisin akan wannan hadisin naka to ba za a kafa dalili da shi ba sai dai da wancan hadisin wanda aka rinjayar shi ne aka fi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi sannan na uku an takuna dilalatu alal muradi sahiha ya zama hadisin yana magana akan abunda kai kake magana akan sa din hukuncin da ka bashi din zai iya daukan haka shi hadisi ya zama ya inganta hadisin yana nuni akan matsalan da kake akanta ko kake magana akanta wannan shine za a kafa da shi akan matsalan amma idan hadisi yana gabas matsalan ka tana yin yamma to babu dama ka kafa dalili da wannan hadisi akan wannan matsala domin wannan zaka tsora wa hadisi ne abin da ba zai karba ba zaka canja manufar maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so da hadisi sai ya inganta kafin yake zama dalili to wannan kofan inda a ce an buɗe ta kowane rubabbin hadisi zai iya zama dalili da mutane sai su ta kirkiro hadisai kawai suna kafa dalili sai ka rasa wanne zaka kama tunda kowanne wanda zai ce maka halal wani ko sai kirkiro na sai ce haramun to kaga wanne zaka dauka wanne ce wajibi wannan ko ya kirkiro ya ce mustahabi to amma hadisin sai zama na akwai dokokin da aka yi masa to wasu ba sa kiyaye wannan kowane irin hadisi ko da wani ne ya kirkiro shi don ya bata addini ko bai hude ne ya kirkiro hadisin sai su karba su kafa dalili da shi alhalin ba zai ba zai zama dalili ba saboda haka hadisi sai ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama dalili sannan yace mina shari wal bayani duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a da bayani kowanne gaskiya ne idan aka ce na shari'a ma'ana hadisin ya zo mana da wata sabuwar shari'a wanda inda zamu duba zahirin alkur'ani babu shi misali alaihi ta suna ce la tunkahu mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha ba a auren mace akan kanwar mahaifinta ko yar mahaifinsa mahaifinta ko kuma kananta yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ma'ana ba za ka haɗa mace tare da ta kishi ba ko kuma tare da yafin nunta ba ka auro mace kuma ka auro yar kanwarta ko ka auro yar babanta ko kanwar babanta kuma sai ka zo ka auro ta sai su kishi shari'a ya hana wannan kuma wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin qur'ani bai ambaci wannan ba ya ce dai wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qasara ba hada yan uwa guda biyu ya da kanwa su kishi kuma a can gaba ma yace wa uhilla lakum ma wara azalikum duk abin ba nan ba an halatta muku hadisi sai karin bayani zai ta an haramta ka hada mace da goggonta kishi ko kuma da yafin donta da dan uwan yar uwan babanta ko kuma yar uwan mahaifiyarta to wannan shine ashar duk wani abu da ya zo a hadisi wanda in ka duba zahirin alqur'ani babu shi to wannan hadithin ne shar'anta tashi, kuma Allah subhanahu wataala ya ce a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ma atakum rasulu fakhuzu dole ne a aiki da wannan shi yasa malamai fiqh suka kafa ka'ida duk wanda inda ɗaya namiji ne ɗaya mace ba za su yi aure a tsakanin su ba to ba a haɗa su kishi kaga mutum ba zai auri 'yar dan uwansa ba ba ya zama babban ta ba kenan to da ta kaddara babban mace ne ya zama mai kenan goggon wannan yarinya to ba za a hada su kishi ba haka nan mutum ba zai auri yarsa ba to da ta kaddara shi din mace ne ya zama mai ya zama uwar wannan yarinya to ba za a hada su su kishi ka auri ya da uwa a lokaci guda suna kishi ba ina fatan muna fahimta to wannan shine manzala ta sallama ya zo da irin wayannan abubuwa da yawa a cikin hadisai idan aka bibiya hadisai za a gani to dukkanin abin da manzo Allah ta sama ya zo da shi ko ka duba alqur'ani babu shi to tabbas wannan shari'a ne domin ubangiji ta'ala ya gama bayani da yace wa ma atakum rasulu fakuzu duk abin da manzo Allah ta sama ya zo muku da shi ku karba domin wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana a kan son zuciya wahayi ne duk abin da ya faɗa wahayi ne ba da son ransa yake faɗa ba sannan wal bayan haka da duk abin da ya zo muku da shi na bayani ku karba bayani shine alqur'ani yazo da hukunci ko yazo da matsala amma babu sharhinta da bayanin ta sai hadisan manzo Allah ta sama su ne za su yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka Allah ta'ala ce mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu kai musu bayani Allah ta'ala ya ce ai sallah wa qimus salah amma sallan nan ba za mu gane a zahar raka'a kuma a boye za a yi karatu ba sai ta hanyar hadisi ba za mu gane ba raka uku ba a cikin alkur'ani cewa biyu a bayyane ɗaya kuma a boye fatiha da sura wannan kuma fatiha kai babu sura wannan duka hadisi ne yake mana wannan bayani haka nan idan ka ɗauki zakka shi ma hadisi ne yake tafsil tafasil na abin da ya shafi harkan zakka kowanne ga nisabi ga abin da in ka mallaka zaka cire masa zakka kuma ga abin da zaka cire haka nan aikin haji manzo Allah sallama Allah ta'ala ce ya wajabta aikin haji ya faɗi wasu abubuwa daga cikin rukunin aikin haji amma tafasil na cewa dalla dalla ga yadda za aikin hajin an same shi ne daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi aikin haji da sahabbai mutum dubu ɗari ya ce ni ta ku zo a nima na cika ku ku yi aikin hajin ku irin yadda kuka ga nake kamar yadda ya sallah ya hau kan mimbari ya yi sallah kowa na gani yana bayansa yana sama ya yi sallah in zai ruku'u in zai sujada ya gangaro ƙasa da ya gama ya ce ya yi haka ne wali musa salati wali mu bi na yi haka don ku sanya nake sallah kuma ku yi koyi da ni sannan ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah so da haka dukkan shari'o nan ɗaya bayan ɗaya idan ka bi manzon Allah Sallama ya yi bayanin su sannan haka ne idan ka ɗauki mu'amala maganan aure manzon Allah sallama ya yi bayani dalla dalla idan ka ɗauki kasuwanci Allah ta'ala ce wa halallahu al-bai'a ya halatta ciniki wa harrama riba ya haramta riba menene ciniki da yake na halal menene riba duka wannan hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam suka yi bayani dalla dalla ga abubuwan da yake na halal ga abubuwan da yake na haram to wannan dukkaninsa dole ka yi imani da shi ba za ka yi son ranka ka fassara ayan alkur'ani yadda ka ga dama yanda ranka yake so ba sai dai ka koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ubangiji ta ala gama bayani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda haka bayanin alqur'ani da sharhin sa yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu mufassiratu lil sunna tana fassara ainihin alqur'ani kuma babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba sai dai in baka sani ba kowane irin abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wani ya sani wani kuma ainihin bai sani ba sannan komin kafin ka da ilimi akwai abin da baka sani ba komin kafin ka da ilimi akwai wanda yafi ka sani wa fawqa kulli bi ilmin ali to saboda haka abinda sallama ya shar'anta shi ibtida'a babu shi a cikin alqur'ani a zahirin qur'ani sai dai ka koma hadisi ka samu hukuncin sa to wannan shine imamu tawaye yake nufi da mina shar'i kuma wajibi abi don manzala ta ubangiji ta lace man yuti'ir rasula faqad afa Allah duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi yayi wa Allah da abinda kuma ya zo a Qur'ani asalin amma bayanin sa ne zo a hadisi shine abinda Imam Bukhari yake nufi da wal bayani sai ce kullihi haqqun dukkanin sa gaskiya ne mu mun yi imani da shi kuma zamu yi aiki da shi ba abun da zamu mayar kenan a cikin alqur'ani da son zuciyarmu ko a hadisai manzo Allah ta sama da son zuciyar mu. wannan raddi ne yake wa jahamiya da sauran masu bin son zuciyarsu daga cikin ahlul bid'i wal ahwa wato masu bidiyoyi wanda suke bin son zuciyarsu wanda suka mai da siffofin Allah subhanahu wataala wanda manzara ta sama ya bayyana suka ce sam su basu yadda ba suka dinga musu tawili suna ta kawo ainihin ra'ayoyinsu haka nan wasu abubuwa na shari'a wanda manzara ta sama ya kawo ya bayani suka yi ta mai da su kamar qur'aniyun wanda ake cewa yan qalaqatu iya abun da qur'ani kawai shikenan su basu yadda da ainihin hadisai ba ko kuma sauran masu bin son zuciyansu masu bidiyoyi waɗanda suke conka a cikin hadisin su ce wannan hadisin ya dace da hankalinmu mu yi aiki da shi wannan kuma bai dace da mu ba mu kyale shi wayannan da yawa idan ka biri ka tafai za ka samu irin wayannan so da haka sai suka gurɓata tauhidi suka dinga shigo da wasu abubuwa na hankali wanda babu Alƙur'ani babu a hadisi ko ba a yadda ka kudurta wani abu a zuciyanka ba na aƙida. sai abin da ya tabbata alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo alqur'ani kuma ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ka mai da shi ba idan ka ka kudurta shi to aqidan ka gurbatacciya ne ba mai kyau bane to da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi na aqida dole ka dauka abin da ya zo da shi na ibada bayanin ibada ko mu'amala na shari'a dole ka dauka abin da ya zo da shi na akhlaq na gyara ɗabi'u wajibi ka yi imani da shi kuma ka yi aiki da shi yana daga cikin abun da manzo sulama ya shar'anta wa al'ummarsa ya wajabta musu shi ne kafa gemu manzo Allah sulama mai gemu ne malamai sira sun ce kafin lihiya gemu ma mai kauri sannan kuma ya faɗa a sai daban-daban wasirul liha ku kaurara gemu ma'ana kada ko kana da shi ɗin ma ka dinga yanke shi kana can kana ta mammatse shi sai ka bar shi dan kadan kai ba mai gemu ba ba mara gemu ba idan aka hango ka daga nesa wara ce wancan malami mai gemu ba ko wancan mutum mai gemu ba a a kaurara shi ya zama mai kauri wannan shiriya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ba su yi sabani wajen wajibcin gemu ba da kuma haramcin aske shi duk sun tafi gemu wajibi ne gemu kuma haramu ne idan ka ji mutum yana sukan gemu to yana bin son zuciyarsa ne abun mamaki ka ji mutum mai wa'azi wai yana kushe gemu ko yana izgilanci da gemu wanda manzala ta sanawa bai rayu ba sai da gemu dukkanin sahabbansa kuma ya yi umarni da gemu kuma ya haramta aske gemu amma mai da'awan shi malami ne mai wa'azi ne sai ya zo yana aibanta gemu ko yana aibanta masu gemu wannan izgilanci ne wa ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne yana daga cikin abun da ya zo ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangare wando wandon ka ya zama saman idon sawunka manzon Allah ta suna ce ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi nar duk abun da ya wuce idon sawu na tufafi sauran yana cikin wuta ne ma'ana Allah ta'ala zai azabtar da me shi da wutar jahannama sannan a wani hadisi yace inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu basara Allah baya kallon rahama ranar alkiyama ga wanda yake jan tufafinsa yana takama yana nuna isa sannan yace izarul mu'minu nisfu sa'i abin nan adon mumini tufafin mumini shine rabin makingima magana ta sallama tufafinsa saman idon sahu ko kuma rabin kwabrinsa la yusbilu kamisa wal izara bal fawqa ka'bayni huma iktisara wa rubbama kana li nisfi saqi tawadu'an li rabbihi alqallabi magana ta sallama baya tafiya yana jan tufafinsa baya tafiya yana jan wandonsa ko rigansa yana barin su saman idon sawunsa ne shine sunnar manzala ta sama kuma shi yake nuna tsafta mutum ba zami ne ba zai dinga taka wandonsa ko rigansa ba yana ɗebo dotti da dauɗa yace sau da yawa ma manzala ta sama yake barin tufafinsa saman idon sawu abun nan rabin makyange ma'ana bayan saman idon sawu ma sai ya je rabin kwabilinsa sai ya dame shi yace yana yin haka ne don kankar da kai kan kaskantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tawadu yake yin wannan to duk wanda yayi wannan yayi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saman idon sa wajibi ne in kai rabin makan yawa ko mustahabi ne ka nuna ka kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk malamai sun tafi a haka waɗanda suke kafa dalili da hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke amsa sunan malunta ba wanda suke hayaniya da son zuciyarsu ba amma shi ma wannan ya zama izgilanci abun izgilanci ya zama kuma abun aibantawa idan kana yin haka saboda mutane ba a hadisai suke daukan addinin su ba galibi ba wai abun da manzon Allah ya zo da shi ya dabbaka ake son a shirya da mutane a kansa ba abun da kawai ya dace da son zuciyarsu idan ka saba musu ko sunna kake to za a iya maka izgili da wannan sunna din to wa'annan sunnoni na manzon Allah sallama waɗanda yake izgilanci da su yana yi wa manzon Allah sallama izgilanci ne ba yana yi wa mai su bane domin ubangiji ta ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kuna da Allah kuke wa izgilanci kuna yi wa Allah izgilanci da manzon Allah sallallahu da ayoyin Allah kada ku kawo uzuri ko riga kun kafurta bayan imanin ba a yi wa Allah izgilanci ba a yi wa ayoyin Allah izgilanci ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi izgilanci dan gare wando manzon Allah sallama shi ya fara yi ajiye gemu manzon Allah shi ya fara yi in ka musu izgilanci kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci kuma ingantattun hadisai so da haka imamu tsari yace wa jami'u ma sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ash-shar'i wal bayani kullihi duk abin da ya inganta manzala ta sunama ya zo da shi na shari'a da bayani kowanne sa gaskiya ne mun yi imani da shi kuma duk wanda bai samu wannan ba to da sauran sa imani sannan imamu fari yace wal imanu wahidun wa fi aslihi sawa'u. imani abu ne guda ɗaya shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace wa alu fi aslihi sawa'u masu imani a asalin imani daidai suke a asalin imani su wattafadulu bainahum bil khashyati wattuqa suna samun fifiko a tsakanin su da tsoron Allah wa mukhalafatil hawa da kuma saba son zuciya mulazamatil aula da kuma lidimtan ayyuka wanda suke sune mafifita ayyuka na gari anan kafin na kara shari'a kan jumla ta gaban nan anan imamu tsaya wal imanu wahidun wa alu fi aslihi sawa imani abu ɗaya ne masu shi daidai wa suke amma a can gaba kuma sai nuna ana samun fifiko a imani din kaman maganarsa ta gaba tana warware ta baya idan aka ce ana samun fifiko da tsoron Allah to shi ma tsoron Allah yana daga cikin me daga cikin imani to wannan cewa imani mutane daidai wa suke a imani wannan aqida ce ta murji'atul fuqaha ko kuma murji'atul ghula dukan su ma'ana imani na kowa da kowa asalinsa daidai ne sai dai a ce wani ya fi tsoron Allah wani ya fi kyawun ayyuka amma aqida ingantacciya ta magabata shine imani ba daidai yake ba imanin wani ya fi wani shi kansa asalin imani din don menene ma'anar imani shine gaskanta Allah da manzon Allah sallama da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallama to gaskantawan na wani yafi na wani imaninka babu yanda za a kai ya kai irin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin imaninka bai kai irin asalin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan imaninka bai kai irin na mala'ika jibrilu ba haka nan imaninka bai kai irin na abubakar da umar da Usman da ali ba babu wanda zai iya zai tsar buɗi bakinsa musulmi ya ce na fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ko kuma ya ce imanin mu ɗaya yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko imanin mu ɗaya da Abubakar ma bai zai faɗa ba sai dai mai son bin abin da sai dai mai bin son zuciyarsa ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Abubakar shi fi kowa imani a cikin al'ummarsa to da wannan ne sai ya zamana Imam Fari ya tsoko wannan maganan daga ainihin littattafai na murji'atul fuqaha sai ɗauko ta yayin da take a can gaba kuma sai ɗan yi bayani wanda yake sabawa nasu to idan da za mu tsaya iya wannan kai wal imanu wahidun wa halu fi asli sawa sai mu ci wannan magana kuskure ce kai tsaye amma da muka karanta can gaba kuma sai mu yi a imamu tsahawi ainihin adalci cewa ba yana nufin imani daidai yake ba imanin wani ya fi na wani shi yasa anan a ta'aliki a shek bin baz yake faɗa gashi nan nan ba ɗaya kasa yace qawluhu wal iman wa ahlu fi aqli sawa'un hadha fihi nadha yace wannan akwai abun tunani akai a ce imani kowa da kowa daidai ake a asalin imani yace akwai abun tunani a cikin wannan yace bal huwa batin yace ma ba haka yake ba wannan aqidan ba ita ce aqida ingantacciya ba falaysa ahlul imani fihi sawa' yace masu imani ba daidai suke a cikin imanin su ba bal kun mutafawituna tafawutan aziman yace a a suna tsere dai wasu sun fi wasu a imanin imanin akwai bambanci bambanci mai girma kaga wannan shine adalci ko adalci idan kana karanta littafin mutum duk yadda ka sallafa masa a inda ya kauce kuskure to shikenan ka nuna cewa wannan abun kuskure ne ga abin da magabata suke a kansa ga abin da ya dace da alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma ka ɗauki malami ka ce duk abin da ya faɗa daidai ne babu kuskure a littafinsa to wannan takalidi kake yi son malami kawai kake bi ba wai kana bin gaskiya bane to shi yasa duk yanda aka sallama wa malami idan yayi kuskure a wani wuri kwata a wannan ba haka bane ga yanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kawai masumi amma duk wani wanda ne zai rubuta littafi to akwai gyara a cikinsa in ka fahimci gyaran sai ka faɗa shi yasa maganganun malamin kawai su kaɗai ba sa zama hujja sai in sun dogara da hadisi ko kuma alkur'ani amma idan ka ɗau maganar malami kawai ita ce hujja to ko ta saba alkur'ani ta saba hadisi zaka bi ta kuma ba ka da hujjan cewa maganar malami hujja ne baka da wannan hujjan amma maganar Allah hujja ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne malamai kuma su ne masu bayani sai ya ce laita imanu rusuli ka imani ghairihim imanin manzanni ba dai yake da imanin wani wasunsu ba akwai wanda ya kai manzanni imani babu wanda ya kai kama annahu laysa imanul khulafa'ir rashidina wa baqiyati sahabati radiyallahu anhum mithla imani ghairihim kamar yadda imanin khulafa'ur rashidun abubakar da umar da usmanu da ali da sauran sahabbai bai zama irin imanin wasu waɗanda ba su ba sun fi sauran al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba ne sai sai imanin sa irin na sahabbai ne bai zai yi ba baka ita ba yace wa haka da laysa imanul mu'minina ka imanin fasiqin haka nan imanin mu'minai masu yi wa Allah ta'ala ta'a masu barin sabon Allah bai zama daidai da imanin fasikai waɗanda suke barin wajibi suke aikata haramun ba imanin su ba ɗaya bane wani daga ganin sa kasan ya fi ka imani wani ko kana ganin sa kasan imanin sa tauye ne saboda dulme yake cikin sabon Allah sannan yace wa hada tafawutu bi hasabi ma fil qalbi min al ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma shara'ahu li ibadihi wannan bambanci da ake samu na imani wani ya fi wani imani gwargwadon sanin gwargwadon abin da ke cikin zuciyar mutum ne na sanin Allah da sunayen Allah da sifofinsa da kuma abin da Allah ya shir'anta na bayinsa wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka imani akwai wasu darajojin Allah da kai baka sani ba shi ya sani wanda ya fi ka sanin sunayen Allah da siffofin Allah da ma'anarsu da abin da suke hukuntawa ya fi ka imani haka nan wanda ya fi ka sanin abin da Allah ya shar'anta wa bayinsa ya fi ka imani kenan gwargwadon sanin ka Allah da sanin ka shari'ar Allah gwargwadon ainihin imaninka in dai ka yi aiki da abin da ka sani sharafi kenan amma wanda bai aiki da abin da ya sani ba sa bai amfane shi ba kenan babban abin da yake nuna imani mutum shine fahimtansa wa addinin Allah fahimta ingantacciya domin babu yadda za a ce kai mumini ne kana yi wa Allah ta'ala abin da yake so abin da ya yarda da shi kuma baka fahimci addinin Allah ba ba zai taba yiwa ba abin da Allah ta'ala yake son sai yarda da shi yayi bayanin sa cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka san su sai ka san shari'ar Allah kafin ka iya sanin me Allah yake so me yarda da shi kuma duk lokacin da ka ƙara sanin shari'ar Allah kana ƙara gaskanta Allah ne ai idan siffa goma ka sani siffa goma ka gaskanta wanda ya san siffa ɗari kuma ba ya gaskanta siffofi ɗari na Allah ta ga ya fi ka gaskantawa daga nan ma imani ku ya bambata haka wanda ya san shari'o'in Allah da yawa ya fi wanda ya san yan kaɗan domin gaskantawansa ya fi naka kai baka da labarin wannan din ma balle ka ce Allahul azim. ka gaskanta Allah subhanahu wataala akan wannan to saboda haka babu abun da yafi fahimtan addini fahimta ta gaskiya imani mun yi bayanin wannan a karatunmu na ƙarshe kafin mu rufe a cikin abubuwan da suke kara imani abu na farko shine fahimtar addinin Allah ka fahimci Allah subhanahu wataala da kuduransa da siffofinsa da kuma abun da ya shar'anta bayansa ka fahimci ingantaccen tauhidi sannan yace wa huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa shine maganar ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa sune sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wa'anda suka bi irin aqidansu su ne ahlus sunna wal jama'a an ambace su ahlus sunna saboda suna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambace su jama'a saboda ba su rubu da jama'ar musulmi ba yanda musulmi suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsora su akan tauhidi da ingantaccen aqida su suna tare da su ba su ware ba domin wasu sun ware wasu suka ware sai suka zama yan shi'a ba sun fita daga wannan jama'a wasu suka ware suka zama khawarij sun fita wasu murji'a wasu suka zama gulad wasu qadariya wasu suka zama jabariya wasu suka zama abubuwa da yawa ga sunan kala-kala sunayen a ahwa'i wanda suka kirkiro wasu abubuwa addini suka bar jama'a musulmi ba za ka iya lissafawa ba to amma duk wanda yana nan akan yanda ake din yanda sahabbai suke yanda manzara ta sama koyar da addini to shi yana cikin jama'ar musulmi ahlus sunna wal jama'a wato ne wanda aqidan su ta gaskiya ne bata canja ba yanda musulman farko suke a haka suke ba su canja ba yasa suka zama jama'a ma'ana jama'ar musulmi wanda suke tare da jama'ar musulmi ta farko sannan yace khilafan lil murji'a gabanin murji'a wa man qala bi qawlihim da wanda ya magana irin na murji'a wallahu almusta'an yace Allah shine abun neman taimako murji'a sune wanda suka ce imani duk ɗaya ne ba abu bambanci suka ce imaninka da imanin sabai da imanin annabawa duk iri ɗaya ne ba bambanci sune gulatul murji'a saboda haka su a wurin su imani baya datsuwa baya rabuwa imani a tsaye yake cak in ka riga kai shi kawai kai shi al imanu juz'un la yatajazza idza zahaba kulluhu idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu imani wani abu ɗaya ne baya kuwa bai da bangare bangare in wani bangare ya tafi to duka imani ya tafi to da haka in kana mumini kana mumini in kuma ka dan wani abu ya dan bantaro to ka fita kawai baka mumini to amma duk da haka su ba su yadda cewa mai sabon Allah ya fita daga imani ba domin sun ce la yadurru ma al imani masiya kama la yanfa'u ma al kufri ima sabon Allah ba cutar da imani kamar yadda da'a ba ta amfanar da kafirci kafiri dan ya kwana yana sallah ya aikin banza to haka suka ce mumini dan ya kwana yana sabon Allah ba abun da ya taba imaninsa kenan da fasiki da mutumin kirki bawan Allah duk imanin su iri daya kaga wannan hankali ma ba zai dada wannan ba balle tana ayoyin alqur'ani da hadisi suna rusa wa'annan abubuwan gaba daya to saboda haka imani ba daidai yake a wajen ma'abotansa ba wasu sun fi wasu imani gwargwadon gaskantawanka gwargwadon saninka Allah da shari'an Allah da Allah ta'ala ta gwargwadon imaninka kana ƙara fahimtar addini imaninka yana karuwa. kana karewa Allah ta'ala da'a imaninka yana karuwa idan kana rage da'a imaninka na raguwa kana kara sabon Allah imaninka yana raguwa haka al'amarin yake tafiya sannan sai ma da yake wattafadulu bainahum bil khashya bambanci ko fifiko a tsakanin muminai ana samu ne bil khashya idan aka ce khashya shine al khawful maqrun bi ta'zim tsoron Allah wanda yake haɗe da girmama Allah subhanahu wataala wannan kuma abin da yake haifar da shi shine sanin Allah din subhanahu wataala idan ka san Allah yanda ya kamata a san shi to zaka dinga jin tsoron sa tare da girmama shi da daraja shi na kololuwa sai sa ubangi ta ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama mai tsoron Allah tsoro tare da girmamawa na kololuwa sune malamai waɗanda suka san Allah din wanda bai sa yana tsoron Allah ne kamar yadda yake tsoron kura ko yake tsoron yan fashi da makami kada su tutar da shi to haka yake tsoron Allah kar Allah ya azabtar da shi amma girmama Allah subhanahu wata'ala babu shi a zuciyarsa in kuma ya san Allah kaɗan to gurgudun sa Allah gurgudun girmamawansa Allah subhanahu wata'ala gurgudun yadda ka san Allah gurgudun yadda kake da hashiya ta'zimullah yadda Allah ta'ala zai yi kurjini a zuciyanka idan aka ce Allah ya ce nan ka ji zuciyanka ta yi ɗa duk lokacin da aka ambaci Allah sai ka ji kurjini ya mamaye ka innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ana ambaton Allah sai zuciyanka ta tsoye ta saboda ganin kurjinin Allah in an karanta yawan alkur'ani ka kara imani sannan ga Allah ta dogara subhanahu wa ta'ala sannan wattuqa da kuma takawa takawa shi kuma ne. shi ma na fassara shi tsoron Allah ababin da ake nufi da takawa imtisalu awamirillahi wa shinabu nawahi in Allah ya ce kai kai in ya ce ka bari ka bari to kaga wannan ko wanda bai bai ilimi ba zai zai zai samu wannan shi da idan aka zo wajen almuttaqun ba malamai ne kawai ba sauran jama'a ma duk sun shiga cikin almuttaqun wanda Allah ta'ala ya musu tanadin aljanna a lahira masalul jannati allati wa'ida almuttaqun ساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أنت أنا جاء الجنة دون ما صورهم ألا تجاهلي ما تنشقا domin suna da takawa amma aka ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama an wajen khashiya kuma a to malamai sune a gaba gaba gurgudun sanin ka Allah gurgudun da take da khashiya tsoron Allah mai ma'anan khashiya shine tare da girmama shi amma takawa ko jahili yana da takawa sai kaga ya bar sabon Allah kuma yana yin wajibi in an ce abu kaza haramun ka ji hankalin sa ya tashi je ya bashi abu kaza wajibi sai ya ga yayi ya samu nitsuwa to imani yana karuwa da wannan wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka me ya fi ka imani kisa manzara ta sama ke cewa la fadla li arabin ala ajamin ولا لأجمين على عربين ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم balarabe bai fi ajami ba wato wanda ba balarabe ba samun baki ne ko fari haka nan bakin mutum ko wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba babu fifiko a tsakanin su haka nan farin mutum bai fi baki ba baki bai fi ja ba sai dai da tsoron Allah sai karanta wannan ayin inna ma yakshar abun nan inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi daraja a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah so da haka tsoron Allah shi yake kare imani sai ya sa ya zamana kafi mutane da yawa imani sannan yace wa mukhalafatil hawa da kuma saba wa son zuciya duk wanda ka fi shi saba wa son zuciya ka fi shi imani wanda ya fi ka bin son zuciyarsa to ka fi shi imani saboda haka kenan gwargwadon yadda mutum yake saba wa son zuciyarsa gwargwadon yadda imaninsa yake karuwa ba abin da ke ɓadda mutum kamar son zuciya ai ai son zuciya shine ka bar alqur'ani ka bar hadisan manzo Allah ta sanar ka je kai radin kanka inda za ka bi alqur'ani ka bi hadisi ai ba za ka je ka aikata haramun ba kaga in ka je ka aikata haramun ka bi son zuciyanka ne ba son shari'a ba ba son Allah da manzonsa ba idan kana bin alqur'ani da hadisai za ka je ka yi ibada ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta za ka yi ta kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita amma in kana bin son zuciyanka za ka ajiye alkur'ani ka ajiye hadisan manzo Allah ta sunama ka je ka kirkiro wata ibadan ko wani ya kirkiro maka sai ka kama yinta. ko kuma ibadan tana da asali alkur'ani da hadisi maimakon ka yi yanda manzo Allah ta sunama ya koya al'ummarsa sai ka je ka yi ta da wani salo ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya al'ummarsa ba to anan ka bi son zuciyarka ka bar me son shari'a ko son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai magabata suke cewa masu bidiya ahlul ahwa'i masu bin son zuciyarsu sunan su kenan to wayannan mutanen su ne suka jirkita tauhidi su suka jirkita ibada gaba daya tauhidin yanda Allah ta'ala ya koyar da shi sai zamana ba haka ne su suke koyar da shi ba ba haka suke itikadin sa ba sai a kawo maka wasu abubuwa na shirka sai a cusa maka su kuma a ce wai hakan din imani ne ibadar yanda shari'a ta zo da ita ba haka ake ba sai a yi ta a wani salo ko a kirkiro ta a kau da kai daga abin da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan sune ahlul ahwa'i masu son zuciyansu wayannan mutanen sun bar hujjoji na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce musu masu bin son zuciyarsu amma duk wanda yake kan hujja daga alqur'ani da hadisi sunansa mai bin dalili ba mai bin son zuciyarsa ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya bambance tsakanin su yace afa man kana ala bayyinatin min rabbih kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu mutumin da ya kasance a kan hujja daga wajen ubangijinsa haka yake bautan Allah aƙidarsa yana da hujja daga wajen Allah ibadarsa yana da hujja daga wajen Allah mu'amalarsa ɗabi'unsa duk abubuwa na addininsa yana da dalili daga wajen Allah subhanahu wataala za su zama daidai da wanda aka kawata masa munanan ayyukansa kuma sannan ya dinga bin son zuciyarsa shi wannan zuciyarsa yake son zuciyarsa yake bi abinda hankalin sa ya tsara masa ko hankalin wani ya tsara masa shi yake bi wannan kuma yana bin hujjoji daga Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala ce za su yi daidai ma'anansa ba za su taɓa yin daidai ba har abada kamar yadda dare da rana ba za su yi daidai ba da duhu da haske ba ɗaya ba ne to haka ne wanda yake bin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi daidai da wanda yake bin son zuciyarsa ba to da haka in kana neman mai bin son zuciyarsa shine wanda yake barin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon Allah yake ko bidiyoyi yake ko gurɓataccen aƙida ne tusa a cikin zuciyarsa ko aka tusa masa shi yasa shekul islam bi taimiya shine yafi kowa sanin irin wa'annan mutane daga cikin malamai wa'anda suka rayu a zamanin irin wa'annan yan bidi'a din domin a lokacin sabai irin wa'annan abubuwan da sauki haka nan tabi'a tabi'u tabi'a daga baya magabata na tafiya bidiyoyi suna karuwa son zuciya yana karuwa to shi yasa aka samu bayin Allah wanda suka tsaya suka yaki son zuciyar nan suka ceto mana tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yasa duk wani mai bin son zuciyarsa ko mai yin bid'a baya son shekul islami miya ko misali zaratin saboda yana tona musu asiri yana karanta su wanda suka yi da irin yarensu da irin su wanda kila kai in kai ba ba ka fahimto da yawan ba ya fahimta yayi bayani kuma ya raddi ya wallafa littattafai yayi min haju sunna wa naqdu ala kalami shi'a yayi tafarkin sunnar manzala sallallahu alaihi da kuma cin gyara akan maganganun yan shi'a mujalladi tara duk wannan yana raddi ne wa yan shi'a abubuwa da suka shigo da shi wanda babu shi a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dar'u ta'arud al-aql wa naƙal mujalladi ɗaya. wannan kuma raddi ne ga yan bidi'a gaba ɗayansu duk wani mai bidi'a wanda yake gabatar da hankalinsa akan nassi na alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu karo tsakanin nassi da alƙur'ani. sai dai in nafin bai inganta ba ko kuma abu karo tsakanin nafi da hankali sai dai in nafin bai inganta ba ko kuma hankalin gurɓatacce ne yace wan nassu sahihu la yu'aribuhu al-aqlu sarihu nassi ingantacce hankali lafiyayye baya karo da shi a ce aya ta inganta Allah ta'ala ya faɗi abu alqur'ani hadisi ya inganta kuma yazo a ce hankali bai dauki wannan ba sai dai hankalin gurɓatacce ne domin mahalicin ne shine yi bayani kuma ya san abin da ya dace da hankulan abin da ya halitta saboda haka idan hankali ya gurɓace cikin sai ya dinga ganin qur'ani yana masa karo hadisin manzo Allah ya fiya wannan ya saba hankali to amma maimakon ya bar hankalin san ya bi alqur'ani sai ya ce ai alqur'ani abun da sai ya ce ai hankalin ya fi alqur'ani saboda idan Allah bai maka hankali ba zaka fahimci alqur'ani ne sai su ce maka to hukaci yana fahimtar qur'ani ne to tun da mahaukaci ba fahimtar qur'ani a sai da sababin ka ne kake fahimta alqur'ani sai qur'ani ya saba hankalinka ka bar alqur'ani ka bi hankalin ka bi irin aiki da hankalin da suka yi to idan hankalinka yana da matsala ya gurbata ai su ne magabata hankalin su mai kyau ne sai su seta maka ka sai su maka bayani ka gane hankalinka bai karo da alqur'ani ko hadisi ba me yasa su sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba su samu wannan matsalan ba sai kai ka samu to matsalan a hankalinka ne ba a cikin alqur'ani ne ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi yayi ta bayani akan wani yana dauko magana ɗaya bayan ɗaya yana raddin ta yana nuna cewa ba sai karo da hankali ba a hankalcin kamar yadda za su kawo dalili da hankali sai musu raddi da hankalin ba hankalin suka fi imani da shi ba to da hankalin ake musu raddi kuma ba ka da tabus bayan da ka iya dole ba ka da za ka kai raddin wannan abu shakul islam ibn taymiya yace sahibul hawa yu'mihil hawa wa yusimmu mai bin son zuciyarsa son zuciya yana makantar da shi yana kurumtar da shi bai zai ga gaskiya ba bai zai ga shirya ba ba zai ji gaskiya ba ko ka faɗa ba kunnen ba ko ya ganta kirikiri gaskiya bai zai karba ba saboda son zuciyarsa ya makantar da shi ya kurmuntar da shi yace falaita qadduhu an yakuna ad-dinu kulluhu lillah yace manufarsa ba wai addini gaba ɗaya ya zama na Allah bane ba haka ne manufar mai mai bin son zuciyarsa ba kuma ba wa an kalmatu lahi al uliya ba manufarsa ne ya zama karma Allah tana sama ba a'a bal qabduhu al-hamiyatu li nafsihi wa ta'ifati manufarsa shine ya kare kansa ya kare jama'arsa duk hayaniyan da yake yi yana son ya kare kansa ne kada a ga laifinsa ya kare jama'arsa masu irin aqidarsa kada a ga aibinsu amma ba ya kare addini ko addinin Allah ya sama ba wannan ba shine ba shine manufarsu ba yace awir riya ko kuma yana ne don riya li yu'azzama huwa wa yusna alayhi a dinga girmama shi a yabe shi a ce wani kenan wani akwai ilimi ko wani akwai tsoron Allah a dinga girmama shi ana yaba masa ya fito ne kenan ya bayyana kansa aw da gharadin min ad-dunya ko kuma saboda wata manufa ta duniya saboda ya samu ɗaukaka ya samu abun duniya shine kawai manufarsa ne ma za a iya samu ilimi ingantacce wallahi ba zai samu ba a imamu shafi ya kai kukansa wajen malamin sa ce ba na karatu yana kubuce ni ko na rike sai ya kubuce bana fahimta ko sai masa ce yace to ka daina sabon Allah sai ce shakautu ila su a hifzi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yuhda as yace na kai kuka na wajen malami na wakiyu ba na iya fahimtar karatu sosai ba na iya haddacewa in na haddace zai zube sai shiryar da ni yace ka daina sabon Allah saboda ilimi haske ne haske ne na Allah hasken Allah ba a ba mai sabon Allah mai bin son zuciyarsa bai isa ya fahimci addini gangariyan fahimta ba ai falala ne ta ubangiji subhanahu wataala sai dai din sai dai sai dai dinga hayaniya to da ka inaratul aqli maqsufun bi taw'i hawan wa aqlu asil hawa yazdadu sanira duk hankalin mutum da haskensa da fahimtansa wa addini yana karuwa in yana saba wa son zuciyarsa amma duk mai bin son zuciyarsa kuma kullum ƙara dukun kai yake da dimuwa shi yasa ba aya ba hadisi sai dai kwatance sannan ce, wa la tum wa mu'adatuhum ala ahwari anfusihim la ala dinin wa rasuli sai da son su da kiyayyansu yana muwafaka ne da son zuciyarsu ba a bisa dacewan addinin Allah da manzon Allah ta suna ba idan kaga suna son mutum to suna son sa saboda ya dace da abin da su suke so a yansu ba don yana son addini ba in kaga suna adawa da mutum suna adawa da shi ne saboda yi kan abin da suke a kansa na son zuciya saboda ya rike addini shi yasa suke adawa da shi wannan a tabi'a Ali bin Abi Talib yace akawatu ma afafu alaikum tinta يريد العمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فيأتي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق سيدنا علي yace abu biyu nake tsorace muku abu na farko shine dogon buri na biyu kuma yace dogon buri yana mantar da lahira kai ta burin abubuwan da rayuwarka ba za ta kai ba sai ka manta da lahiranka yace bin son zuciya kuma yana hana karban gaskiya duk yadda za a ma bayani a jawo aya da hadisi a ce duk malamai na magabata sun yi ijimai akan wannan fahimtan ba za ka gane ba ko ka gane ba za ka bi ba ka fahimta ma ba za ka bi ba saboda me son zuciyarka shi yake shugabantan ka shi ke jagorantan ka babban son zuciya bari sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الديلمي يتي بلغني أن أول zahabar dini tarku السنة yadhhabu ad-dinu sunnatan sunnatan kama yadhhabu al-hablu quwwatan quwwatan farkon tafiyan addini shine barin sunna addini zai dinga tafiya sunna ɗaya wannan sunnan an daina aiki da ita shi kenan ta tafi wannan sunnar ma a daina aiki da ita haka har awa gari ba addini kamar yadda igiya karfin ta na raguwa karfin na raguwa wata ran ta tsinke ba rana ɗaya take tsinkewa ba to haka nan addini to wannan sunnan ta tafi ba a yin ta ba wanda zai raya ta ko kuma an samu wasu ma masu yakan sunnan suna nuna maka sunnan ma ba addini bane ƙarya ne akwai masu cewa sunna ƙarya ne saboda haka kaga shikenan addini zai tafi kenan to duka wannan son zuciya ne yake yake sa ai al-hasan al-basri yace al-hawa sharru sharru da'in khalaqa qalban yace son zuciya Shi ne mafi sharrin cuta da yake cakuduwa da zuciya babu cutar da take cakuduwa da zuciya mafi sharri kamar son zuciya ai ta lalata maka imanin ka take gaba da ba yanda za ya zama kana kan shirya kuma kana bin son zuciyanka bai zai taɓa yiwa ba sannan ya sake cewa la tujalisu ashabal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum kada ku dinga zama da masu bin son zuciyarsu mutumin da shi ba ne da hadisi yake jagoranta sa ba son zuciya kafin Allah da bidiyoyi da shirkoki sai ce karka zauna da su domin in ka zauna da su za su maka tasiri kai ma sai ka zama irin su almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali to da haka zamantakewa yana yin tasiri yace to kar ku dinga zama da su za ku dauki dabi'ar sannan wala tujadiluhum kada ku yi jayayya da su me yasa kai idan za ka yi jayayya za ka yi da alkur'ani da hadisi ne saboda wajajilhum billati ya wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajajilhum billati ya ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الجدال بالأحسن شنو الجدال بالكتاب والسنة kai jayayya da shi ta hanya mai kyau in ji Allah shine ka kawo ayar alqur'ani ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me bin son zuciyarsa alqur'ani da hadisan ma izgilanci yake da su sai ya jawo aya da izgilanci ya san ga abin da take koyarwa ya jawo hadisi da izgilanci ya yi sa da son zuciyarsa to da me za ka yi jayya da shi don Allah ka ga mai son gaskiya idan ka kawo aya ya kasa turewa ai shikenan kaga zai karba in ka kawo hadisi shi bai da hadisi zai karba haka magabata suke to me zai me bin son zuciyarsa ba dama ayin da hadisi ma ba hujja ne a wurin su ba to me yasa zaka bata lokacin ka kuma Allah Ta ce wa minan nasu man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني عدفيل يدل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق daga cikin mutane akwai masu jayayya ba tare da ilimi ba kuma ba sa kan shiriya kuma ba su da littafi mai haskaka musu alqur'ani ba haske ne zuwa wurin su ba bukhari da muslim duk wannan ba shi bane littattafan wasu shehunin su kawai shine a fiya wurin su to wanda bayi da wannan ya zaka ga ce zaka yi jaya da shi kuma yana nuna takama in ji Allah ta'ala saniya idifi yana nuna takama yana duba gefen sai ya nan ya tunkara nan a jikinsa shi ma malami ne shi ma ya isa shi ma mai jayayya ne mai raji amma duk yana yin haka in ji Allah ta'ala zai batar da mutane ga barin tafarkin Allah kuma a duniya in Allah ta lafiya sai ya dau kaskanci a lahira kuma akwai azaba ta gobara tana jiran ka to Allah ta'ala ba da labari akwai daga cikin mutane masu irin wannan kana tsammani ba za a samu bane wallahi tallahi suna nan mu gaskanta aya alqur'ani amma babban mizani shine wanda yake kiran alqur'ani da hadisi ba to shine mai bin son zuciya kuma baya kan kiji amma qur'ani da hadisi wannan shine shari'a kuma wannan shine shirki ibrahim an-nakhai sai daga cikin ainihin tabi'ai yace la tujalisu ala al-ahwa'i fa inna mujalasatuhum min al-qulubi wa tirsul jazaba fi qulubi al-mu'minin yace kada ku zauna da masu bin son zuciya yace domin zama da masu bin son zuciya yana tafiyar da hasken imani daga zukata sai imanin ka dinga raguwa imanin ka dinga sai dai hayaniya sai dai barka da hayaniya domin ba yadda za a yi ka zauna da su ma a yi wani karatu ma wanda zai kara maka imani sai dai kara maka hayaniya sannan kuma yace yana tafiyar da yana gadar da kiyayya a zukatan mumine mumine bayan Allah na gari sai a dinga cusa maka kinsu ka ji ba ka son su aikin kenan dama ai ba ta jama'a to me son ka da alkhairi yaushe zai tsaya kullum yana ta bata maka wane kaza wane kaza a, ya kula maka gaskiya bada da imani da tauhidi ka fahimci gaskiya kai da kanka zaka gane wane ba mutumin kirki bane wane ba mutumin kirki bane in za a shekara bata maka al'umma to ne imani zaka kara sai dai ka kara adawa to wannan kaɗan kenan daga cikin siffofin irin waɗannan mutanen masu bin ainihin son zuciyarsu to idan ba a samu mukhalafatul hawa ba to ba za a samu tataccen imani ba kuma imani ba zai karu ba wanda ya fi ka saba wa zuciyarsa ya fi ka ya fi ka imani ya fi ka imani sannan yake wa mulazamatil aula da kuma lizimtan ayyukan da suka fi alkhairi kaga tsoron Allah shi ne aikata wajibi ko da kuma barin haramun to ya faru ne mustahabi shine mulazamatul aula abubuwa na mustahabbin su ma ka dinga yin su yau da gobe kana yi imanin ka yana karuwa kullun imanin ka yana karuwa shikenan sai zama na kafi wasu imani amma idan ka zauna ba ka yin wajibi abin da iya wajibi kawai kake yi da barin haramun to ai wani ma wannan ma yana yi wannan ma yana yi to ni kuma zaka samu yana yin nafila na azumi na zakka ma'ana sadaka yana yin nafilu na sallah kaga shi kuma imanin sai yana karuwa ta wata hanya wanda kai naka baya karuwa to abubuwan su ne waɗanda suke ƙara imani kuma da su ne ake gane me ake gane fifiko a tsakanin mumini su ne mizani wanda ya fika su ya fika imani wanda bai kai bai kai ka imani ba sannan sai ma da yace wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani wa akramuhum inda Allah atwahum wa asbahum lil qur'ani yace mu'minai gaba ɗayan su awliya'ur rahmani waliyan Allah ne wa akramuhum inda Allah wanda ya fi su daraja wajen Allah a atawahuhum wanda ya fi su bin Allah wa atba'uhum lil Qur'an kuma wanda ya fi su bin Al-Qur'ani. wanda ita ce aqida ta gaskiya aqidan magabata wanda ta dace da Al-Qur'ani da hadisi wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani mu'minai gaba ɗayan su waliyan Allah ne kowane mu'mini wali ne a ubangiji ta'ala ne ya faɗa ita ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu ku saurara ku ji ku faɗaka da kunyan ku ji ubangiji ta shi ne nan ala inna awliya allahi tabbas waliyan allah la khawfun alaihi babu tsoro a tare da su lokacin da za su bar duniya domin za a nuna musu gidansu na aljanna sannan wala hum yazanu ba za su yi bakin cikin barin duniya ba domin abin da za su tarar a lahiran yafi alkhairi to zuwa ya ce Allah ta'ala ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wayanda suka yi imani suke jin tsoron Allah cikin Allah ta'ala ya bada sifar su sai ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah zalika huwa al-fawzul azim suna da bushara a nan duniya za a yi musu albishir da aljanna a lokacin da suke mutuwa sannan haka nan a lahira Allah ta'ala ya da musu kyakkyawan sakamako kuma Allah ta'ala ce ba zai canja kalmominsa ba kuma wannan shine babban rabo kenan su waye waliyai mu'minai masu jin tsoron Allah alladina amanu wa kanu yattaqun shi yasa malai suka ce wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi wali dukkan mu'mini mai tsoron Allah waliyin Allah ne duk mu'minai waliyan Allah ne gaba ɗaya wal mu'minu kulluhum awliya'ur rahman to idan dukkan mumine waliyan Allah ne me na warewa ne wali ne wani wali ne wani wali ne don wani abubuwan a da babu su go a lokacin magabata babu wannan a kira suna ce wani wali ne wani wali ne wani ah mumine gaba ɗayan su waliye ne sahabban manzara ta suna dukkanin su waliye ne tabi'ai tabi'u tabi'i na gaba ɗaya dukkan mumine waliye ne duk wanda ya imani da Allah yake jin tsoron Allah yana sallah yana azumi yana zakka wali ne kai wali ma cikakken wali domin akwai akwai tauyayyen wali wanda ba tsoron Allah ma yana da imani shi ma waliyin Allah ne don ubangiji ta la yace thumma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadi faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah mun gadarwa alqur'ani waɗanda muka zaba daga cikin bayin mu inji ubangiji Allah al'umman manzala ta sama gaba ɗayan su Allah ya zaɓe su ya ba su alqur'ani yace to sun kasu kashi uku daga cikin su akwai zalimin li nafsihi wanda yake zaluntan kansa shine mai sabon Allah to shi ma zaɓaɓɓen Allah ne waliyin Allah ne yana shan giya yana zina amma kuma wali ne sai dai wani takarsa tauyayya ce sannan daga ciki akwai mukutasi wanda yake tsaki yana yin wajibi duk abin da ya wajaba yana yi kuma ya bar sabon Allah amma baya yin mustahabbi shi ma wani ne kuma wani wani takasa ta kara wancan da baya sannan akwai sabiqu bil khairat wanda baya yana rike rike wajen ayyuka alkhairi yana yin aikin wajibi gaba daya sannan yana barin haramun gaba daya sannan kuma yana yin nafil fili abinda bai zama wajibi ba ma gaba daya yana yi saboda neman lada mustahabbi to wannan shine yake gaba da su wa'annan guda biyu na farko Shi ne a gaba gaba a wajen walitaka kaga wajen dabaka uku ne kenan akwai wali babba akwai na tsakiya akwai karami amma duk wanda ya imani da Allah wali ne me nan wali ne masoyin Allah to kafuri kawai shine makiyin Allah sa bangi ta ce ya ladina ma la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku wannan dokan imani kar ku riki makiyana da makiyan ku masoya su ne kafurai amma duk wani mumini da imani da Allah masoyin Allah ne shi yasa ya inganta hadisi manzara ta sama inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so a sai duk wanda Allah ba shi imani Allah yana son sa shikenan waliyin Allah ne waliyin Allah ma'anarsa masoyin Allah yana son Allah Allah yana son sa wannan shine fa ma'anan walittaka to sai imamu tsawi yace wa akramuhum inda Allahi atawahum wanda ya fi su daraja a wajen Allah su waliyan dukkanin su waliye ne amma wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi wa Allah da'a shi yanzu sai a zo a saka mizani na alkur'ani da hadisi abubuwan da Allah ya wajabta da wanda ya haramta dukka ba su kana yin mustahabbi to shi kenan kafi wanda shi ba haka yake ba daraja a wajen Allah ta'ala sanai ce wa atba'uhum bil kuma wanda ya fi su bin alkur'ani duk mutum da ya fi ka bin alkur'ani ya fi ka wani ta fi ka daraja wajen Allah ta'ala saboda inna akramakum inda Allah ya tukaku wanda ya fi ku daraja wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah to kenan mumine gaba ɗayan su musulmai waliyan Allah ne ba makin Allah ko ɗaya to amma a cikin muminai wasu sun fi wasu imani duk wanda ya fi ka imani kuma ya fi ka me wani taka haka abin yake tafiya shi yasa wanda ya fi kowa wani taga su ne annaba da manzonin Allah su ne sadatul auliyai shugabannin waliyai sannan masu bin su su ne sahabbai sahabban manzala ta sallam a cikin sahabban abukar shi ya fi kowa wani taga cikin al'ummar manzala ta sallam don shi ya fi kowa imani shi ya fi kowa yi wa Allah ta'ala ta'a sai ka zo kan Umar sai Usmanu sai Ali sai sauran mutum shi da wanda aka musu abin shi da aljanna masu cika ta goma sai ka zo ahlul badar wanda suka je yakin badar sai ahlul bai ridwan haka za ka dinga tafiya har ka gama sahabbai sannan sai a zo kan tabi'ai sai tabi'u tabi'ina ka zo kan su imam mali imam mali waliyin Allah ne imam shafi waliyin Allah ne abu hanifa wali ne imam ahmad waliyin Allah ne wayannan magabatan su ne suka fi kowanne taga a wajen Allah subhanahu wataala amma fa ga wanda yake bin shari'a yake bin abin da Allah ta'ala ya faɗa alladina amanu wa kanu inna akramakum indallahi atqakum wanda yake bin wannan kam da manya-manyan waliyai su ne annabawa da manzanni masu bi musu sahabban manzala ta salama sai sauran al'umma kuma kwa gurgudun imaninsa a al'ummar manzala ta salama gaba ɗaya kuma ya ka cire annabawa shugaban waliyai shine abubakar Sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu me bi masa kuma Umar sai Usman sai Ali sai ka tabo sauran ainihin sahabbai amma wanda son zuciyarsa yake bi to wani malami da ba zai dauko ya ce maka duk duniya ba wani sai shi ya manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta da Abubakar da Umar da sauran sahabbai ce maka duniya nan ba guda ɗaya bane ai ta ɗaya ce ko to duk duniya ba ai wani irin wani ba duk duniya ba ai wani irin in yasi ba sai dai shehu tijjani don shi ma ya tsosano ne daga wajen shehu tijjani dai da ya manta ne bai faɗi shehu tijjani ba <laughs> sai daga baya istidraki an manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an manta da su fa ba a faɗan darajar su ba Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai wanda suka kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kare addini suka bada rayuwarsu suka yaƙi addini ya ɗaukaka har ya zo wajen nan su ba sa cikin lissafin waje ba a faɗan darajar su masu walittaka gaskiya ne don Allah ta'ala shi ya faɗa kuma akwai waliye. amma manya-manyan waliye shuwagabannin su ne annaba da manzanni masu bi musu kuma sahabban mazan Allah ta sallam. babban waliyin a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar kuma Allah ta'ala ne ya bashi wannan daraja ne. kuma dukkan magabata sun yi ijimai akan wannan babu sabani to saboda haka idan kana son ka gane wali shine wanda yake bin alkur'ani da hadisi kuma dukkan mumini wali ne kuma baya daga cikin sharuɗin walittaka karama abinda ake cewa karama shine abubuwa ka zo da wasu abubuwa wanda al'ada ba za su yi ba to ba daga cikin wali taka za ka iya zama wali ko ba tare da kana wannan ba ah to musulmi nawa ne ba su da karama Muminai nawa ne ba su da karama su suka fi yawa ko ba waliye ba ne waliye ne amma gurgudun ka zuwa ga Allah ta'ala gurgudun walitakanka an samu wasu daga cikin waliyan karama ta bayyana musu wasu daga ciki sai ni Abubakar yana da karama Umar yana da shi Usman yana da shi Ali yana da shi malamai magabata da yawa suna da karama to amma idan ka zo kana faɗan karama wani zai ɗauka ma wannan ba shine karama ba yanzu ana cewa yana ga cikin karamomin imamun nawawi a 24 hours sau ɗaya yake cin abinci yanzu ka ga wannan kai ba karama ce a wurin ka ba in ya ci abinci sau ɗaya sai kuma wannan lokacin ya zagayo sannan yana daga cikin karamomin sa bai aure ba har ya rasu Kuma baya kwanciya ya nemi bacci zai dai bacci ya neme shi amma wannan duka sai ka ɗauka kai ba sai ake maka mutum yana tafiya kan ruwa ko yana tashi sama ko ba zuwa sallar juma'a in an tafi juma'a zai hawo benin zai ce ma ya je ya yi akaba kai ne kai a garin ku shi akaba ya je yau kuma har ya dawo sai ina umar ya tura rundunar yaƙi su je su yaƙi ya hau mimbari yana kutuba Allah ta'ala ya nuna masa wannan rundunan fa sun samu matsala ga kafirai nan sun zagayo ta bayan su za su je su halaka su Allah ta'ala ya nuna masa daga kan mimbarin ya kama kiran komandan wannan insari yana cewa aljabala aljabala ya sariya ka je ta bangaren dutse bangaren dutse ya sariya sariyan ya ji sautin sai na umar ya zaga bangaren dutse aka ja ka kafuran wannan duk ba za a fara ba saboda su ba sa cikin waliyai kuma mutum wali a wajensu wanda ya zo yi bayanin cewa shi wali ne yanzu hausawa ne ko masu yi masu hikima ne suka ce man kana ala alimin fahuwa jahizu dole ne zo ya ce ni malami ne to jahili ne ko kaga mutum bai zai ce maka assalamu alaikum jama'a ni ko malami ne kaga daga nan ya fadi a wurinka ko to yanzu waliyan zamani su suke bayanin cewa su waliyai ne suke rubutawa a littattafin su kuma su dinga faɗan karamomin su cewa karama kaza ta bayyana mini a wuri kaza karama kaza ta bayyana mini a wuri kaza idan aka zana bayanin walittakan su da karamomin su daga bayanan su ake dauka a faɗa ba ba wasu adalai ne suka gani suka zama shaidu suke bada bayani ba a shi da kansa ne yake bayani kuma ka sallama har ya baka aljanna ma a ƙarshe saboda ka gama sallamawa ka ta to kaga abubakar bai ce shi wani bane ko bai bayanin wani takarda da karamomin sa da kansa haka umar haka usman haka sauran magabata irin su imam mali ya zo ne yana gani su ba wani bane ma kuma su ne manya manyan waliyan Allah to wannan mizani shine mizani na imani kuma shine mizani na taka amma idan ka bar alqur'ani da hadisai da yanda magabata suka yi addinin su babu yadda za ka zama auliya urrahmani sai dai ka zama auliya ushaitani waliyan shaitan don akwai waliyan shaitan ko akwai a wani aka za ka samu a sai abdullahi bin abbas aka ce muktar ya ce ba masa wahayi muktar wani ne wanda ya awan cewa shi annabi ne a zamanin sai na abun nan a zamanin abbas lokacin da aka kashe hasan abin nan Hussein yace shi bai yadda ba sai an dau jinin an dau fansan jinin manzo Allah sallallahu alaihi ya tada runduna ya tada bala'i yanzu ya hada jama'a irin cajin kan nan dai irin wa'azi na kafara sai mun dau fansa ba za mu yadda ba sai da ya hada jama'a ya hada runduna sai ya ce musu shi ba annabi ne har ana masa wa'azi dan ma kashe irin wannan dawar kenan sai ka zaka ce Abbas ce ai Muktar an ce yana wa'azi an masa wa'azi yace sadaka yayi gaskiya sai wannan mutum ya kai ah in ce maka ya ce masa wai kace daga sai ce i eh, fa inna shaytana fa inna shayatina tuhi abin nan fa inna shaytana yuhi ila awjaihi shaytan yana yi wa waliyansa me wahayi saboda haka shaytan ne masa wahayi ba wahayin Allah ba yace wahayi kala duniya akwai wahayin Allah akwai wahayin shaytan shi yasa shekul ta miya ya littafi guda ya bace shi al-furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaytani bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan ko inda kuma ya faɗi siffofin su ubangi ta Allah tsara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon bin ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim salatu والسلام على ala الله wa آله وصحبه ثم ما assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mai tambaya na farko tambaya yake cewa menene hukuncin wanka a tsaye bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala babu laifi wanka a tsaye inda mutum yana bandaki sai dai don a kogi ne ko a wani wuri inda wani zai iya hango shi ko zai wuce shi bai kamata ya wanka tsaye ba domin wani zai hango al'auransa sai a tsugune ya buye iya gurgudun yadda zai iya yi amma duk da haka dangane da masu wanka a kogi suna bayyanar da tsiraicin su ba tare da lalura ba saboda haka mu ji tsoron Allah al-rufi al-aura wajibi ne la'ana Allahun nazira wal manzura ilayhi Allah ya la'anci mai kallon al'auran wani da kuma wanda ake kallon al'auransa abun mamaki ne kana wucewa za ka yi tafiya wani gari sai ka gani bakin kogi ko ina da ina ana wanka tsirara manyan mutane wannan abun kunya ne kuma wannan rayuwa ce irin ta dabbobi ah, ina tunanin lokacin da laraba nan suka zo daga saudiya an kai su bakin wani kogi ni ba je da ni ba abun da suka dawo farkon abun da suka fara bani labari shine sun ga abun mamaki ana wanka tsirara su ya tashi su ba su taba gani irin wannan abun ba babban mutum yana wanka tsirara a gaban jama'a bakin kogi hadisin gaskiya duk wanda ya kama da kansa dabba bai dauki kansa mutum ba amma illa lura ya kama a halin tafiya janaba ta kaza za wanka kuma babu gari kusa kana halin tafiya sai ka ratse bakin kogi can sai inda ba za a ganka ba a tsugune ka je kai wankan ka ba tare da ka tashi ka biya ba amma mutum shi kadai a ban daki ya rufe ko wankan sa a tsugune ko ya bai dudde ne na. a wanda ke tambaya shin shafa fuska yayin addu'a yana daga cikin sunna ne ko kuma a ladabi ne na addu'a din wannan matsala ne wanda malamai suka yi sabani shin idan an yi addu'a za a shafa ko ba za a shafa ba akwai hadisan da suka zo amma dukkanin hadisan malamai sun ce ba su inganta ba da sun inganta babu wani matsala sai a shafa inda kuma babu hadisan kwata-kwata shi ma ba za a shafa ba to amma sai aka yi sabani domin hadisan suna da yawa ne da hadisi ne guda ɗayan an ce da'ifi ne kawai shikenan sai a tsallake shi to amma hadisai ne har guda bakwai kamar yadda bakar abu zai ne littafi a kai hadisai guda hudu sunna ce amaliya ma'ana a aikace aka rawaito manzon Allah ya shafa guda uku kuma suna ne kauliya ma'ana ya faɗi falalen shafa daga ciki akwai hadisin in mutum ya addu'a kar ya mai da hannunsa sai ya shafa a fiskarsa don Allah yana sa albarka a cikin fiska abin a hannu so wannan duk dai malamai sun yi bayanin cewa hadisan za'ifai ne amma bakar abu zai ya tawakkufi akan hadisi guda ɗaya ce bai san ingancinsa ko rashin ingancinsa ba to sabani shine su wayannan hadisan wasu za su iya karfafa wasu ko kuma hadisan ba mai karfafa wani don a ka'ida ne ilimin hadisin an samu hadisai da guda biyu to in ba matsalan su ta yi tsanani ba eh hadisi zai iya karfafa daya sai zama hasanu li gairi za iya kafa dalilin shi amma idan rauninsa ya yi tsanani to wani baya karfafa wani kamar hadisin ya zama a cikin ruwayan wanda ya ruwaito hadisin akwai kaza kaga hadisin sai zama maudu'i akwai makaryaci wanda aka tabbata ya taba yi wa manzon Allah ƙarya to hadisin sa bai zai karfafa wani ba kuma ba hadisin da zai karfafa hadisin sa ko kuma a zama akwai muttahab bil kadhib shine hadisi matruk wato a hiransa da jama'a sai daga cikin masu ruwayan hadisin a hiransa da mutane yana ƙarya amma ba taba kama shi yayi wa manzon Allah ƙarya ba to anan ana tuhumansa tun da har yana yi wa mutane ƙarya zai iya wa manzo Allah sallallahu to shi ma hadisin sa da'ifun ne jiddan ma'ana yana da tsayin rauni bayan da za a yi wani hadisin ya karfafa wani to wannan hadisan da suka taru guda bakwai sai ake ta sabanin za su iya karfafa juna ko ba za su iya karfafa ba domin akwai ma biro da kuma ma la biro. wanda ya ce za su iya karfafa juna duk sai dunkula sai sai to sun zama kamar hadisi daya hasanan da gairi za a iya shafawa wanda ko yake ba za su iya karfafa juna ba da dukkanin su sun zama da'ifai ba a aiki da hadisi da'ifi bakar abu zai da ya gama wannan ya kawo sabanin malamai tun a magabata akwai sabani a ƙarshe abin da ya yi rinjayar shi ko ya yi tawakkufi ne a tsakiya ya ce abin da ya fi kankar ka shafa amma babu laifi don wata ran ka shafa ka shafa ka domin kana da hadisai duk da ba su ba kuma kana da magabata yace sannan in ka ga wani yana shafa kuma ba za ka ce masa don me yasa ya shafa ba domin yana da hadisai duk da masu rauni ne sannan akwai magabatan da suka tafi akan aiki da irin waɗannan hadisan so da haka abin da zamu ce ne abin da yafi karka shafa amma ka gani yana shafa ba za ka ce don me yasa ya shafa ba a wannan tambaya yake menene ingancin sunnan da ake wurin gina masallaci a ɗakin liman shin yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai da shi to wallahi ban san asalinsa ko manzala sallama ya yi gidan liman ko bai gidan liman ba zan iya cina ba amma a takaice dai wannan abu ne wanda musulmi ba su samu matsala a kansa ba saboda haka babu laifi don an yi gidan liman ko ina ka je a duniya akwai gidan liman akwai kuma gidan mamu abin da yasa bai zai zama bid'a ba saboda ba gidan liman din ake bautawa ko kuma ba ana bauta da gidan liman din bane da sallan ne ake bautawa Allah da an ce yau gidan liman ya fi falala akan gidan mamu a masallaci to ka zo da wani abu sabo addini amma wuri ne na tsayuwa a yi sallah kawai ina fata muna fahimta kaga zamanin da ta suna ai babu kafin tashin kuɗa a masallaci ya shine kawai to yanzu da aka zo aka sa shimfiɗan ba za a ce bidiya ba ne saboda ba a ce akwai falala na sallah akan shimfiɗa wanda ya fi sallah a ƙasa ba inda ka kayi shi a matsayin haka cewa yana da falala sai mu ce ka zo da wani sabon abu a addini sai ka je aiki da aikin haji da kafa ake zuwa da doki amma yanzu ana zuwa da jirgin sama kaga bai zama bid'a ba saboda me saboda aikin hajin a can ake yin sa Makka din ba wai tafiyan bane wannan hanya ce ta tafiya ta samun sauki duk yadda za a samu sauki sai ai to saboda maganan fili sai aka ga idan aka yi shi duk gaba ɗayansa da faɗi sai liman ya zo ya tsaya a nan sai ma wasu na bayan sa nan duk an bar fili gaba ɗaya babu kowa to amma sai a jawo wannan filin da liman zai tsaya shi ma sai zama sabo a can gaba kuma sai a je a yi a yi gidan liman har a yi fito a gefe a dan samu dan wuri a gefe wanda ainihin za a sha iska da sauransu wannan ba zai zama laifi ba insha Allah wannan yake tambaya cewa akan yi nafila kafin sallar magariba to daidai wannan lafila da ake yi din bayyana karatu da ɓoyewa wanne ya fi inganci dukkan nafilfilun dare bayyanawa shi ya fi amma an yi a ɓoye ma yi na filin rana ɓoyewa shi ya fi in an yi a bayyane yayi na filan kafin mangariba bayan rana ta faɗi suna cikin na filin dare ne abun da yafi shine ka bayyana su amma idan ka ɓoye ba laifi ba ne ya yi kuma ya halatta a yi fila bayan kiran sallar magariba kafin a yi magariba liman bai zo ba saboda hadisin da maza sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallo qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a hasa uku yace ku yi sallah kafin magriba ku yi nafila kafin magriba ku yi nafila kafin magriba ga wanda ya ga dama to za ka idan mutum yayi ba za a ce don me sai yi ba a wannan cewa yawai shin yi shafa'i da wutiri yana kawar da nafilfilin dare ko kuma mutum ya riga yayi shafa'i da wutiri din ya zai ba ya kawar da nafilfilin dare idan kana tamanin zaka tashi to abin da ya fi kar ka yi witirinka sai bayan ka tashi ka yi nafilan dare saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana yin witirin sa karshe ne sannan yace ijalu akhir salatukum fil layli witra karshen sallan ku na dare ku sanya shi ya zama witiri sannan yace salatul layli masna masna wa idza khashiya ahadukum suha falyusalli raka'atan tutru lahu ma qasalla sallan dare raka'a bibbiyu bibbiyu ake in ka ji tsoron alfitir zai fito kai raka'a ɗaya ta maka ta zai maka witiri kaga witiri ne kenan amma idan kana tamanin ba za ka abin nan zikiri ana yin sa ƙarshen dare in kana tamanin ba za ka tashi ba to ka yi tirin ka tun farkon dare saboda mazala ta sama ya gaya Abu Huraira yace inni uhibbuka wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la tanamanna qabla al-witr yace ya Abu Huraira ina son ka kuma ina so kaina abin ina so maka abin da nake so kaina kar kai bacci kafin kai witiri kai witirin ka kafin kai bacci kaga wannan ga wanda shi yake tamanin bai zai tashi ba sannan idan ka riga kai witiri a farkon dare ba zai hana kai nafila ba sai kai ta nafil filonka kai ta nafil filonka amma babu wani witiri da zaka maimaita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la witirani fi lailatin ba a yin witiri guda biyu a dare daya witiri ko a ne in ka riga kai shi da farko kai shi kai ta nafila abun da ya sauka maka witirin ka ka riga kai kuma ba zai hana kai nafil filonka ba ya ce yana so yana so ya bambanta mishi tsakanin wayannan kalmomi na farko tawili sannan na biyu kuma harifi idan aka ce tawili ga yanda ma'anar take sai ka dan karkatar da ita ka kara mata wani bayani wanda ba ta nuna ma'anar direct ba in an ce taharifi kuma to ma'anansa ka canja ma'anar gaba ɗayanta ma ba ta da alaka da ma'anar ayar ko kuma ma'anar hadisi na fata muna fahimta ka ɗauki ma'anar aya ka ba ta wani ma'ana daban wanda ba ta ɗauka wannan shine tahrifi ka tadda ma'anar duka ka ɗauki ayar ka ba ta ma'ana amma ka ƙara mata wani abu wanda zai zama tawili wanda zai zama ya ɗan ƙara wani ma'anan to wannan shine zai zama me zai zama tawili kamar waje a rabbuka wani malaku saffan saffan sai ka ce waje a amru ka al'amarin ubangijinka zai zo to kaga wannan tawili ne ka fassara zuwan da zuwa amma ka dan masa tawili ka nuna al'amari ne zai zo ba shi Allah subhanahu wataala ba yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana shine a saman hannayensu sai ka ce qudratullahi ikon Allah ka ga hannu da kudura kwata kwata ba ta da me ba ta da wannan tahrifi ne ka canja ma'anar tamaman gaba ɗaya ka canja ma'ana to duk wanda ya canja ma'ana duka zai ce masa muharrif wanda ya dan bada ma'ana ya dan masa tawili ya dan kautar da shi kuma sai a ce masa mu'awwil wana mai yin tawili ke sannan yake cewa da Allah malam daga cikin littattafan sharhi na bulugul maram wanne ne ya fi sannan wanne ne suke biye da wanda ya fi din to eh, bulugul marami bayan an masa sharhi ne da yawa ba shi yasa wasu malamai suna ganin babu wani sharhi guda ɗaya ba wanda zaka ce wadatar ɗari bisa ɗari sai dai hadisan da suke cikin bulugul marami akwai su a bukhari akwai su a muslim da abu dawud da nasa'i su kuma suna da sharhi cikakke sisi to da ka sai ka je in ka dauka ga in ka karanta hadisi ka ce muttafaq alai sai ka koma fatawul bari ka kuma sharhi nawawi na muslim ka ka samu me sharhin ainihin hadisin kenan amma duk da haka akwai subulus salam na san'ani wanda ya yi sharhin bulugul marami ne sannan akwai kuma tawbiul ahkam na abun nan na na alibassam wanda ya tesirul adam shi ma shirki ne. to subulus salam shine wanda ya fi shahara kuma shine wanda malamin da ya fi dadewa akan wanda ya da akam amma galibi ya fi rinjayar da hukuncin isnadi sharhi akan isnadin hadisi fiye da fikihun hadisin ma'ana fiye da hukunce hukuncen da hadisin ya dauka sannan sai mai tawdi'ul akam shi kuma malami ne da kusa kusa nan wanda shi kuma ya mai da hankali akan fikin shi wannan su wa'annan hadisin fiye da abin da ya shafi ne, ya shafi isnadi to amma shi kansa fikin ba wai bayani ne wanda yake kamil cikakke wanda ya kamata a ce sharhi ne cikakken sharhi ba yana yi dai sama sama daidai gwargwado yadda mutum da bai yi zurfi a ilimi ba zai iya fahimta, menene bulugul marami ya kunsa amma wanda ya zurfi da ilimi to to dole a kam ya kaɗan. sai da hadisan sai ya koma musu irin su fatul bari da sauran manya-manyan sharhi na ainihin manyan hadisan inda shi imamu ainihin abu da ibnu hajar din ya dauko sannan wasu sun har hada suka dinga dauko sharhin da ibnu hajar yayi a abu da abun nan a fatul bari na na bukhari da wasu littattafan sai suka dinga dauko kawan bukhari hadisi akwai shi a bukhari sai a dauko sharhin da ibn hajar yayi a bukhari sai a zo a mannawa bulugul marami haka haka suka suka yi iya hadisan da suka samu sai suka yi musu sharhi sai suka ambaci abun nan abun nan sharhin wannan littafin da cewa sharhi ne na ibn hajar sun ambace shi kafawul asari fi sharhi ibn hajar ma'ana na bulugul marami to wannan shi ma ba cikakken sharhi bane to shi yasa malaman hadisi suke cewa babu wani cikakken sharhi dai wanda za a ce za a dogara da shi na bulugul marami wanda zai iya wajen wadatarwa ta kowane bangare amma idan ka har hada su ka hada wannan da wannan ka hada wancan za ka iya samun waraka insha Allah in ko mutum karamin dalibi ne to tawdiul aka ma ya ishe shi domin subulus salam yana da wasu bayanai masu zurfi wanda Shi ne buge wasu mutane da mota suna kan babur bayan kwana biyu sai ɗaya ya rasu kuma ba musulmai ba ne to ya zai yi akwai diya ne a kansa sannan kuma ya zai kasance in ma da duka biyu ne suka mutu akwai diya a kansa ko da ba musulmi ba ne tunda ba zaman yaƙi ake ba ana zaman amana ne idan iyalinsa yan uwansa suka ce ba su yafe ba sai ka biya diya idan kuma ka biya diya idan kuma suka ce ka yafi sun yafi ba sai ka biya diya ba kafara kuma babu ita a zancen da yafi inganci da mutumin da ya kashe kafuri ko kafurin amana ko kuma kafurin harbi ma'ana wanda ake yaki a tsakani wannan zance ne yafi inganci daga cikin maganganun malamai amma akwai malamai da suke ganin cewa akwai kafara saboda haka babu kafara amma diya akwai in an yafe maka diya shikenan ka huta gaba daya in ba yafe ba amma akwai diya kuma in guda biyun ka kashe dukkanin su zaka ba zaka biya diyan su kuma babu kafara da ba musulmai bane na'am a mutane <clears throat> jama'a su yi hakuri tambayar suna da dama kuma yanayin lokaci za mu tsaya kan wannan tambayar din akwai wani bawan Allah da yake da bukata na addu'a yace ya taimaka mishi da addu'a sannan ga kuma wannan takardar ma na neman addu'a ne game da wani gidan giya game da wani gidan giyan da suke makwabtaka da su akan cewa Allah ya tashe su ya watsar da su ya kuma ɗaiɗaita su domin suna cutar da su fiye da misali bayan kuma su ingiyan ne masu ka zo suka same su a wurin da Allah suna bukatan da sanya su cin addu'a to ubangiji subhanahu wata'ala ya biya masa bukatun na alkhairi kuma Allah ya kare su daga wannan fasadi na makwattaka da mai gidan giya ko masu shan giya kuma Allah ya kawo da wannan irin wannan fasadi a cikin dukkan inda musulmi suke gaba daya sannan bayan nan limamin wannan masallacin an wancan satin ba a ji muryan sa ba wannan satin ma ba za a ji ba saboda bai da lafiya bai da lafiya ne tsawon kwanaki amma dai alhamdulillah akwai sauki muna buƙatar yan uwa su taimaka masa da addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل